lokaci ku yi ihu ku shafa bula a jikinku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku soki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ba ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta billahi la ilaha illa ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala a nan gurin ya je lahira ya ci dukan tsaya ba wani uzuri da aka gabatarwa Allah ran tashin kiyama ina faɗa muku gaskiya